aure zai ƙara. To ba kya son ya ƙara auren ko kuwa? Ai wannan ta biyu ya kamata ta yi magana ba ke ta farko. Bayan na faɗa maka kaso zan nuna maka duk irin soyayya da kai. Ko abin kai da shi dama to kai me zaka ce? Wani lokaci waɗanda muke so ba su suke son mu ba. Shi yasa ka bar wa Allah zaɓi shi ya fi alkai. To ko kun ji watakila ba kwa mishi adalci shi yasa zai ƙara aura. Ba zan iya yafe maka ba idan na same ka kana cin amana. Ko ba. magana har ta girma haka tabdi jam to kai kuma me ka gani yanzu mugu idan ya cika mugu baya fitowa da surfas to ko kun ji da kullum malam bosho me za ka ce musu yanzu inda kunkuru ya fi giwa hauka ce yi giya suke sha to ka ga shawara aka nema ka bada ba ka lalata aure ba